Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashohin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da LOL FM, niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. A koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraro. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi goma sha takwas ga watan Agusta shekarar dubu biyu da goma sha tara. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. Hukumar samar da abinci ta duniya ta yi gargaɗin cewa miliyoyin jama'a a ƙasar Burkina Faso na fuskantar abin da ta kira buƙatar taimakon agajin gaggawa da ba a taɓa ganin irinsa ba. Reshin ƙungiyar mayakan ISIS da ke Afghanistan ya ɗauki alhakin wani harin bom da aka kai a wajen wani bikin aure wanda ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 63. dakarun isra'ila sun kashe wasu maza falasɗinawa su uku a cewa ma'aikatar harkokin lafiyar falasɗinu yau lahadi ma'aikatar ta kuma ce wani ba falasdini ya samu rauni sakamakon harbe-harben da aka yi a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da murya amurka ta yi da malam kabiru ɗanladi lawanti na jami'ar amadu bello da ke zaria akan batun shugaban 'yan mashabar shi'a sannan kuma za ku ji cewa hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar sun yaye wasu ɗaruruwan sojoji da ke shirin zuwa ƙasar Mali. Bayan haka kuma muna tafe da rahoto a kan yadda ambaliyar ruwa ke barazana ga wasu jihohin yankin Niger Delta. Muna kuma tafe da shirin idan kwaya ta narke fa wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don ajiyar da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar samar da abinci ta duniya da ake kira WFP a takaici ta yi gargaɗin cewa miliyoyin jama'a a ƙasar Burkina Faso na fuskantar abin da ta kira buƙatar taimakon agajin gaggawa da ba a taɓa ganin irinsa ba, saboda yadda yunwa da rashin zaman lafiya da kuma matsalar gudun hijira ke ƙaruwa. Faɗan da ake yi a Burkina Faso ya tsananta a cikin watanni shida da suka gabata abin da ya tada hankalin ƙasashen duniya. Ƙungiyoyin 'yan bindiga daban-daban na ƙara kai hare-hare da yin kashe-kashe da kuma satar jama'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙaruwar rikice-rikicen wasansu da bambance-bambancen addini da na ƙabilanci suka haddasa sun tilastawa mutane sama da dubu ɗari biyu da da talatin bakwai guduwa daga gidajensu. rashin tsaro a ƙasar da kuma ƙaurar jama'a mai yawa a cewar majalisar sun sa an rafa cibiyoyin kiwon lafiya da yawa da kuma dubban makarantu lamarin da ya daƙile wa yara kusan dubu uku da talatin hanyar samun ilimi bugu da ƙari dubban jama'a na fuskantar matsanancin ƙarancin abinci mai magana da yawon hukumar ta wfp harvey verhusel ya faɗawa murya amurka cewa yunwa na karuwa musamman tsakanin watannin yuni da satumba a lokacin da abinci da aka adana ya yi ƙasa sosai kafin wata kakar reshen kungiyar mayakan isis da ke afghanistan ya ɗauki alhakin wani harin bam da aka kai a wajen wani bikin aure wanda ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 63 tare da jikata wasu su 183 waɗanda harin ƙunar baƙin waken ya shafa a bikin da aka kwashe tsawon dare ana shagali a wani makeken ɗaki da ya cika makil da jama'a galibin jama'a tsirarin 'yan shi'a ne na ƙabilar hazara wani mai magana da yawon ma'aikatar cikin gina afghanistan nasrat rahimi ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin a wata sanarwa da aka fidda da safiyar yau lahadi ya kuma ce mata da yara na cikin waɗanda harin ya shafa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da harin bom ɗin da aka kai wurin bikin a matsayin zalunci a kan 'yan shi'ar Afghanistan. Majalisar ta kuma ce ta tattara bayanan hare-hare da yawa da aka kai a baya a kan 'yan ƙabilar. Jakadan Amurka a Kabul, John Bass, shi ma ya yi Allah wadai da wannan harin ta shafinsa na Twitter, yana mai kiran harin a matsayin tsananin zalunci. Dakarun Isra'ila sun kashe wasu maza Falasɗinawa su uku a cewar ma'aikatar harkokin lafiyar Falasɗinu yau Lahadi. Ma'aikatar ta kuma ce wani ba Falasɗini ya samu rauni sakamakon harbe-harben da aka yi. Wata sanarwa daga rundunar sojan Isra'ila ta ce wani jirgin sama mai saukar ungulu na kai farmaki da wata tankar yaƙi ne suka buɗe wuta a kan wani gungun maza da sojojin na Isra'ila suka gani a dab da wata katanga da ke ziren Gaza wadda ta raba Isra'ila da Gazar. Wannan lamarin na faruwa ne 'yan sa'o'i bayan da aka harba rokoki uku daga Gaza zuwa Isra'ila. Nan take dai ba a samu rahotannin mutuwa ko wani ya samu rauni ba sakamakon harin rokokin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dabban jama'a sun ɗunguma kan tituna yau Lahadi a Hong Kong duk da ruwan saman da aka yi a yankin don yin wani gangami na nuna ƙin jinin gwamnati. Wannan shine ƙarshen mako na goma sha ɗaya a jere da masu zanga-zangar suke fita don bayyana rashin jin daɗinsu. su. Da farko cikin lumana aka fara zanga-zangar don hana wata doka da za ta sa a raka tura waɗanda ake tuhuma da laifi zuwa ƙasar China domin a yi masa shari'a bisa ga tsanin China. Tun bayan haka zanga-zangar ta rikide ta koma gwagwarmayar neman garan bawula tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar. Cikin lumana ake yin zanga-zangar amma a wasu lokutan 'yan gwagwarmaya sun yi arangama da 'yan sanda. kwamitin sojojin da ke mulkin riƙon ƙwarya a ƙasar sudan da shugabannin masu zanga-zanga sun rattaba hannu a wata yarjejeniya ta ɗaunin iko a babban birnin khartoum wannan yarjejeniyar ta buɗe hanyar da ɓangarorin biyu za su kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta kwamitin sojoji da jagororin farar hula da za su shugabanci ƙasar har tsawon shekaru uku kafin a yi zaben kafa gwamnatin farar hula A yayin da ba a ɓata lokaci wajen sanya hannu a yarjejeniyar ba, jama'a sun kwashe sa'o'i suna nuna murna tare da farin ciki a babban birnin Khartoum ɗin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. shugaban 'yan mashabar shi'a sheikh ibrahim el azazzaki daga india masu fashin baki da ke gaba da tofa albarkacin bakinsu na tuntubi malam kabiru ɗanladi lawanti na jami'ar ahmadu bello da ke zariya akan yadda yake ganin wannan lamarin ga abin da ya ce wato kamar yadda na ce na san daga cikin wuraren arka tara da casa'in da ko kuma na bibiyi ainihin wa'azoshi da ya yi a baya mm. wato akwai bambanci tsakanin alzazzaki tunanin alzazzaki da da ainihin wato tunanin najeriya mm. in na ce tunanin najeriya tsari na abun na najeriya da tsari da alzazzaki yake so ya kawo ko kuma yake kai mm. tsari ne guda biyu mabambanta alzazzaki bai yarda da ainihin najeriya a matsayin najeriya ba abun da ya yarda da shi shine a kauda wannan irin tsari da muke bi a kawo tsari na na islama wannan shine abin da za mu ɗora maganan mu a kai na mhm. biyu kuma wanda yake shine yake cikin labaru shine rigima da ya yi da ainihin sojoji a shekara ta dubu da sha biyar da mhm. kuma tare shi da ake na wajen shekara uku yanzu da kuma mhm. ainihin rigingimu da ke faruwa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan sa masu zanga-zanga wato duk waɗannan abubuwa ɗin da ke faruwa akwai sakaci na ita gwamnati ɗin ah, mutane za su fito suna maganganu waɗanda yake na kawo barazana barazana ga ainihin ɗiyauci na ƙasa mm. da kuma ainihin zaman lafiyanta amma sai a kyale su saboda wasu ainihin wato dalilai na siyasa mm. ah, A sa I'm concerned, uh, dan Najeriya ne. Hmm. Uh, in ya aikata laifi wa Najeriya, Najeriya na da iko ta hukunta shi uh, bisa dokoki shimfaɗaɗɗu na Najeriya. Hmm. Maganan wa a ci gaba da tsare shi babu wani abu da ya fito daga cikin wannan tsarewan gaskiya wannan kuma shi ne ainihin wato na ga laifin gwamnati a wurin. Hmm. Babu abin da ya gagara a kai shi kotu a karanta masa laifukansa lauyoyinsa in yana da su su kare shi. Ita gwamnati zo ta ainihin kawo dalilai inganta na tsarin shi in babu wani cikakken dalili da za a ci gaba da tsarin shi gwamnati sake shi tunda shi ma dan kasa yana da yanci ci gaba da yawon shi in kuma ya aikata laifi ne gwamnati yanke kotu ta yanke hukunci a kansa a zartar masa da ainihin abin da ya dace da shi ni shi ne ra'ayina game da ainihin wannan abin da ke faruwa mm. tsakanin gwamnati da yanzu abin da ya faru wato ne abin da na duba irin daga cikin ainihin wato ainihin hotuna na gani na game da shi zan iya ce miki watakila tsarewa da tsarewa shi da aka yi a wuri guda ya sa ya sa samu wani eh, matsala ta kashin kansa hmm. amma kin ga da aka dauke shi aka tafi da shi inda aka dawo da shi yankin kula da ainihin hotunan tafiya din da hotunan dawowa hmm. a kusan zamu iya cewa yadda aka gaya mana cewa bai da lafiya ya bangaren jikinsa ya shanye da sauransu hmm. wannan labarin ba gaskiya ba ne eh, a yadda dai mu muka gani hotunansa da yake sauka daga jirgin sama da kuma inda yake tafiya daidai kawai jiki na tsufa amma ba wai rashin lafiya To Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti kenan a tattaunawar da na yi da shi. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumomin tsaron Nijar ɗin suka yaye wasu ɗaruruwan sojojin ƙasar da take shirin taruwa ƙasar Mali. Bayan da suka shafe makonni goma suna samun horo akan dabarun yaƙi da ta'addanci daga askarawan Amurka da wasu takwarorinsu na Turai. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kimanin sojoji 850 cikinsu har da mata sha biyu ne aka yaye a yayin bikin da aka shirya a garin walam da ke yankin tilaberi bayan da suka kwashe watanni biyu da rabi suna daukar horo akan dubarun yaƙi da ta'addanci. jouera un rôle de security vital lors de prochaines élections parlementaires au Mali jakadan amurka a niger eric pimituka ya ce wannan runduna na da nauyin tabbatar da tsaro a mali musamman a yayin zaben 'yan majalisar da kasar ke shirin gudanarwa a nan gaba sannan za ta mai da hankali wajen yaki da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi arewacin kasar ta mali ambasada wutaka ya ambato irin kwarin gwiwar da amurka ta kawo na ɗaya akwai horo ta ƙwararru waɗanda suka lakanci hikimar yakin sunkuru da kuma hikimar sarrafa makamai akwai kuma tsabar kuɗi miliyan 400 na amurka wanda gwamnatin amurka ta zuba a nan birnin walam domin gudanar da ayyukan gina wani bariki na samar da horo ga su waɗannan sojoji da ma duk dai abin da ya shahi harkar tsaro da inganta tsaro kanan akwai ɗaukar ɗawaine su waɗannan sojojin da za a kai su a ƙasar mali da kuma irin gajiyar da za su ci ta cewa da kamar haƙoƙin da za su iya su samu a cikin wannan aiki. Ministan tsaron ƙasar Nijar Alhaji Kallamu Tari ya gargaɗi waɗannan dakaru da ke shirin wakiltar wannan ƙasa a rundunar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali wato minisma. Vous êtes désormais à mission au sein de la kun samu dukkan wani shirin da zai ba ku damar gudanar da aiki a rundunar minisma da zaran kuka isa fagen fama kada ku manta cewa ku jakadunmu ne a mali saboda haka ya zama wajibi a gare ku ku gwada kwarewa kishin zuci ladabi da biyayya ba gajiyawa a takaice ku kasance abin koyi a kullum kwarai ke ba shakka za ku bi sahun dakarun nijar da suka gabace ku a wannan runduna ta minisma sur divers théâtres d'opération extérieures. wannan ita ce runduna ta bakwai da jamhuriyar nijar ke aikewa zuwa mali tun bayan da kasar ta rattaba hannu akan yarjejeniyar kafa rundunar haɗin gwiwar minisma a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya a shekarar 2013 sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule Mini barma Yanzu kuma bari mu koma kudancin Najeriya inda ambaliyar ruwa ke dab da mamaye wasu wurare da ke hanyar ruwa a wasu jihohi uku da ke yankin Niger Delta mai arzikin man fetur. Wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar Sokoto na dauke da karin bayani. in ji wani rahoto na hukumar ba da agajin gaggawa ta nema sun hada da jihohin delta da edo da kuma jihar cross river hukumar ta ba da agajin gaggawa dai ta umarci al'ummomin waɗannan yankunan inda ake sa ran ambaliyar ruwan da su bar garuruwansu saboda gudun ambaliyar ruwan kada ta mamaye yankunansu al'ummomin da ke zazzaune a waɗannan wuraren tuni suka fara bayyana irin halin da suke ciki Gama abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa. The flood used to that people used Yana cewa ne sunana Saroni Michael zancen ambaliyar ruwa abu ne da ya kai intaha matuƙa. inda har wani lokaci yakan hana mu fita wajen neman abincin da muke ci da sauran al'amura na yau da kullum musamman a jihar mu ta delta kuma lamarin ya kazamta matuka ya kamata gwamnati ta daina korafin cewar mutane ne ke taushe magudanun ruwa saboda lamarin gaskiya ba kyau muna neman agajin gaggawa cross river ita ma a cikin yankin niger delta take kuma jiha ce da wannan lamarin ya shafa da haka ma na tuntuɓi injiniya ali ibrahim na fannin albarkatun ruwa da ƙasa na jami'ar kalaba kuma ya yi tsokaci a kai ya ce babban musabbabin abin da ke kawo wannan eh, ambaliyar shi da ɗaya da yawan ruwa a cikin gari haka kuma in an ruwan saman magudanar ruwa a cikin gari gaskiya suna da karanci lokacin da suke din kuma an da aka yi already za ka samu sun tattoshe ko ta kasa ko wani abu kuma ba a zuwa a kula da su amma yawanci za ka samu wasan ambaliyar din da fin kalabasa kuma yadda aka gina gidaje wurin ba tsari amma kaga gwamnati ne kokarin da din da ya kai aje ta kara yi haka Kuwa shekarar da ta gabata da ta 2018 an samu ambaliyar ruwa a yankin Niger Delta inda aka samu hasarar rayuka baya ga amfanin gona da ɗimbin dukiyoyi kwararru kan yanayi dai sun ɗora wannan matsala ta ambaliyar ruwa kan rashin inganta hanyoyin ruwa da kuma rashin inganta waɗanda ake da su musa kinsili shi shine shugaban ƙungiyar kare muhalli a yankin niger delta kuma ga abin da yake cewa um, issues of high water table if the Yana cewa ne zancen toshe magudanun ruwa idan aka yi ruwan sama mai tsanani abu ne wanda idan gwamnati ta kula sosai za ta iya kau da shi nan take saboda magudanun ruwan ana iya yashe su a cikin lokaci hukumar ta nema dai ta ce ta tuntubi ma'aikatar muhalli domin haɗa kai da su don ci gaba da faɗakar da jama'a kan wannan matsala tare kuma da shirya wata tawaga ta musamman da za ta zagaya jihohin da ake saran matsalar ta ambaliyar ruwa za ta auku domin ɗaukan matakan da suka dace to kowane mataki gwamnatoci ke ɗauka musamman waɗanda wannan lamarin ya shafa alhaji Mutar usman shine mai baiwa gwamnan jihar Delta shawara kan harkoki na musamman kuma dangane da wannan lamarin ya bayyana irin matakan da suke ɗauka. Gwamna dai ya zauna da jami'an tsaro da kuma jami'ai masu kula da wannan larurar In ya mutu magana cewa an yi hasashen wannan abu zai faru. Waɗanda suka san suna wurin da ruwa yake wuce ko kuma a sun kare hanyar ruwa to su kare a gurin nan. Gwamnati za ta fito ta yaƙi duk waɗanda suke irin wannan ɗabi'a. lamidu Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga fatakwal najeriya Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta. A wannan makon, shirin namu zai kawo muku hira da wakiliyarmu Barka Bashir ta yi da wata matashiya mai rajin dakile shan miyagun ƙwayoyi da kuma taimakawa matasa masu tasowa ƙauracewa ɗabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ya yi kamari a tsakaninsu da kuma bangar siyasa. Wannan matashiya mai suna Maryam Casguda. ta kafa wata kungiya mai suna pg 105 da ta mai da hankali zuwa bin makarantun sakandare domin wayar da kan ɗalibai maza da mata a kan illolin shaye-shayen miyagun ƙwayoyi baraka gare ki ta matashiya mai rajin daƙile shan miyagun ƙwayoyi da taimakawa matasa masu tasowa ƙauracewa wannan ɗabi'a ta shaye-shayen ƙwayoyi da bangar siyasa. Malama Maryam Chisguda shugabar kungiyar da ke rajin wayar da kan matasa masu tasowa dangane da illar shan miyagun kwayoyi ta shirya taron karawa juna sani ne a makarantar Air Force Comprehensive School da ke kwa a jihar Kanan Najeriya inda take nusar da su hanyoyin da za su kauracewa shan miyagun kwayoyi ga kuma abin da take cewa na dalilin da ya hassasa wannan aiki nata a yanzu. Ana Maryam Chisguda, sunan kungiyar mu PG 105. PG1 PG105 PG105 parental guidance 105 105 means 5th October me yasa kika hada da ranar haihuwa ki na cikin ce eh abin da sana hada da ranar haihuwa ta shine ranan nake so na yi launching in dan mau yara irin gargadi haka dan musu rigakafi dan abubuwan da yake faruwa a cikin rayuwarmu na yanzu saboda a musu akwai miyagun kwayoyi din nan sannan kuma yadda suka sa um, su zina da su wasu abubuwa a gabansu to shine ake so a dan wayar musu da kai a nuna musu akan cewa ba daidai ba ne abinda ake nufi shine a faɗa musu akan a yanzu dai hakan nan abin da ya kamata su yi shine su dan sa hankali akan karatu su je makaranta sannan kuma don yadda abun nan ya riga ya cinye cikin rayuwar mutane yanzu sai kiga mutane suna nan suna ta shan kwayoyi da yawa ba su ma san me ma'anan abun ba wasu su ma san kwayoyi suke sha ba hmm. kin gani sai a ce sai a samu yara a makaranta a ce musu ai wannan idan ka sha zai hana ka bacci zaka iya ka samu kaɗan yi karatu to yaro kin ga ba zai san akan cewa wannan abun ba shi da kyau ba illa ba ne to shi yasa muke son mu dan wayar da kansu matasa musamman ma matasa saboda su ne su ba sa ma jin magana iyaye yanzu su kawai abinda iyaye yan uwansu yara suka faɗa musu shi suke amfani da shi. Gashi na ga kin mm. fara eh, wannan shine karo na farko da kika fara A'a ba shi bane karo na farko. Wannan yanzu na uku ce ke da mu. Na uku. Eh, A wace shekara kika fara wannan kokarin mayar da 2018 muka fara shekara da ya gabata eh eh to me yasa kika zaɓi wannan makaranta a yanzu damanin makarantu kike bi eh, makarantu muke bi makarantu muke bi kuma abin da sa ma muka dan makara a wannan shekaran kin san wannan shekaran siyasa ne da kuma da aka gama wannan zaɓe zaɓen an zo aka shiga kuma cikin eh, watan ramadan to shi yasa yanzu wannan makarantar abin da sa muka zo mun zo ne saboda kin san mixed school ne akwai maza akwai mata to dama da muka fara da yaran makarantar yaran mata muka fara kawo muke to yanzu wannan ne ta farko da muka fara yi na da makarantar mix aka yi eh, dalibai da mata da maza wata nawa nawa kike yi daga wancan lokaci zuwa yanzu kika fara tunda na jikin ce a ah, bare kika fara eh gaskiya bare na fara kuma da muka yi a baren ma mun bayan sati uku muka sake muka koma muka yi mun fara a ggc dala muka je kano capital hmm. muka je muka yi yanzu mun zo nan gurin um, air force comprehensive secondary school sannan kuma ranar juma'a insha Allah muna da wani program kuma to ire-iren tarukan nan yana bukatan kuɗi a ina kike samun kuɗin da kike wannan zagaye na wayar da kan matasa eh to gaskiya yana bukatar kuɗi amma um, da yake ba wai akwai abubuwa da yawa da muke muke bada ba mu yaran ba to daga cikin aljihuna dai sannan kuma akwai irin kamar yan uwa da abokan arziki da suke dan bani gudunmawa from time time haka sai a dan ba ma yaron kun bude asusu ne da kike karban waɗannan taimako ko ko waɗanda suka san kina yi ne suke a gaskiya babu wani asusu kamar idan yanzu kamar zan yi wannan program haka idan na faɗa ma ko mutum ɗaya ko mutum biyu zan yi wannan program da yake sun san ga abin da aka yi a baya kuma sun ga yadda aka yi wannan program to sai ki ga su dan ba su ce ok to gashi nan ko ga mota ko ga wani abu da hakan nan amma dai gaskiya ko da ma mutum maganan kuɗi kam gaskiya ina ga so ɗaya ne ma aka bani ma kuɗin wannan taro kuma wanda ya bani kuɗin shine eh, Alhaji Muhammadu Adamu wanda ke Stanbic IBTC. to a gaba akwai yiwuwar zaki nemi tallafi ko ka zaki iya wannan abu haka ke kadai ba wanda yake tallafa miki ai ba wanda baya neman taimako idan dai za a samu ai taimaka ai yana da kyau taimako na da kyau ke a samu ra'ayi yanda kika tsara abin naki a gaba akwai yiwuwar zaki nemi taimako eh to kin ga taimako ko shi yana da wani abu guda zaki neman taimako kuma zaki ki zauna ba zaki nemi taimakon ba amma gaskiya da muka fara wannan program babu zancen magana ko neman taimako a ciki ni dai kawai buri na shine a wayar musu da kai a samu a karantar da su kawai su ganar da ga cewa ga abin da yake faruwa shikenan masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban hirar yanzu a madadin bakuwar tamu maryam chiskuda da kuma wakiliyar mu baraka bashir da ta yi hirar da ita sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Can wewe da kwaya sun daunga gaye ne. To masu sauraro a mana afuwa idan da kwaya kenan ta narke kuka saurara. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Muhammad Malaminta mai ɗinki unguwar Alheri a Zuru inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika kalamin da ciyaman ɗin ƙaramar hukumar Zuru wato Honorable Kabiru Muhammad Rafi ya yi a wajen miƙa milki a hannun Kantoma a zaman riƙon ƙwarya wannan abin koyi ne ga sauran shugabanni. Akan hakan muna addu'ar fatan nasara a gare shi kuma muna neman ya fito neman mataki na gaba domin mun yaba da irin ayyukan da yake ke mana domin tun da karamar hukumar zuru take ba mu taba samun ciyaman irinsa ba sai kuma ga sako daga sani mai lange-lange yalwa yauri da hamza galadima birnin kebbi da aliyu usman taka lafiya inda su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa allah ya sa cimma yarjejeniyar gwamnati da aka yi a kasar sudan ya zama sassarar dawo da dawamamman zaman lafiya a kasar da fatan allah ya sa a dace sakon mana karshe kuma ya fito ne daga amadu abacha mashina a jihar yobe shi kuma ya ce VOA Hausa tabbas yabon gwani ya zama dole muna jinjinawa mai girma shugaban karamar hukumar mu na mashina da ke jihar Yobe wato Honorable Bukar A eh, Bukar Kanti bisa ga muhimmin ayyukan ci gaba da yake yi mana a fadin mashina da ma kewayenta kamar wadatar mu da ruwan sha da tallafawa matasa a harkokin karatunsa na gaba da sakandare muna addu'ar Allah ya saka masa da alherinsa Allah ya bashi ikon ci gaba da shimfiɗa mana ayyukan ci gaban al'umma a yankin macina da ma kewayenta amin ne. To kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. a takaice hukumar samar da abinci ta duniya da ake kira WFP a takaice ta yi gargadin cewa miliyoyin jama'a a ƙasar Burkina Faso na fuskantar abin da ta kira buƙatar taimakon agajin gaggawa wanda ba a taba ganin irinsa ba saboda yadda yunwa da rashin zaman lafiya da kuma matsalar gudun hijira ke karuwa. Faɗan da ake yi a Burkina Faso ya tsananta a cikin watanni uku da suka gabata abin da ya tada hankalin ƙasashen duniya. Ƙungiyoyin 'yan bindiga daban-daban na ƙara kai hare-hare da yin kashe-kashe da kuma satar jama'a. Reshen ƙungiyar mayakan ISIS da ke Afghanistan ya ɗauki alhakin wani harin bom da aka kai a wajen wani bikin aure wanda ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 63 tare da jakata wasu su 183. Waɗanda harin ƙunar bakin waken ya shafa a bikin da aka kwashe tsawon dare ana shagali a wani makeken ɗaki da ya cika makil da jama'a galibansu tsirarin 'yan shi'a ne na kabilar hazara dakarun isra'ila sun kashe wasu maza falasdinawa su uku a cewar ma'aikatar harkokin lafiyar falasdinu yau lahadi ma'aikatar ta kuma ce wani ba falasdini ya sami rauni sakamakon harbe-harben da aka yi da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da taya ne gabatar da shirin sai dan brown da suka hada shirin suka kuma gabatar da shi da injiniyanmu na yau aiden ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc